To, a uzbillahi mina shaɗan rajin bismillah rahman rahim. To, jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, jama'a wannan sanarwa ne, sanarwa, sanarwa, zaman muƙabala da za a yi tsakanin sunna da kuma ‘yan Kur'aniyun. Uh, ah, na ce sunna da kuma ‘yan yun abin da nake nufi ne ina nufin tsakanin shak afakalla da kuma malam mb dan kur'ani da za a yi zama amma kan haka ina gani wannan sanarwa ne kuma zaman da ya zo on the 30th ranar laraba kenan sha biyu na rana agogo na najeriya za a yi wannan zama on the 30th ah, zai kama ranar laraba laraban nan mai zuwa amma kan haka za mu ɗauki minti biyu mu ba wa mallumma su gabatar wa kansu farko za mu ɗauki minti biyu mu ba wa farko mai magana mb assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki da al'ummar duniya wa alaikum salam to al'ummar duniya kamar yadda kuka sani sunana muhammad sisa wanda aka fi sani da yan biyu Alkur'ani zalla. Sai dai a gabatarwar da sarki zaki yayi ya kira mu da suna ‘yan Alkur'aniyu. Wannan mu ba sunan mu bane al'umma ne suke kiran mu da wannan sunan. Mu sunan mu musulmai ba mu da wani suna akan musulunci. Mu ba ‘yan ɗariƙa ba ne, mu ba ‘yan shi'a ba ne, mu ba ‘yan izala ba ne, mu ba ‘yan ƙalakato ba ne, mu ba ‘yan tatsina ba ne, mu ba ‘yan alkur'aniyun ba ne. mu mabiya Qur'ani ne kuma mu musulmai ne ba mu da wani suna bayan musulunci a gabansa ko a bayansa iyaka sunan mu kaɗai kenan kuma mu masu kare alkur'ani ne a koda wanne lokaci a shirye muke babu dare ba rana a takaice kuma ina shi babban malami fatan alkhairi afakalla Allah ya saka mishi da alkhairi da kai sarki zaki da mutanen duniya gaba daya kuma Allah ya ba mu ikon tattauna wannan cikin fahimta ta neman gaskiya Allah ina kyauta zaton ko ni ko shi duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi to al'ummar duniya ma za su karba ba ni kaɗai ba to ina ganin kamar minti biyu na ya ya kai ko okay eh jama'a alhamdulillah minti biyun sa ya kai a ah, ah, malam Muhammad kenan ah, gaskiya daga bayan na gani zai zo ya mana eh, bayani akan karzancin da ya faɗa akan kowa duniya ya san ana kiransu da suna biyu in ka ji an ce 'yan Kur'aniyun ko kuma ka ji an ce 'yan kalakato ana nufin su to amma kaga a bayani ya nuna wai wayannan duka ba sunan su bane to za mu ji dalilin da yasa mutane ke kiran su da wayannan suna sa'annan su kuma me yasa suke reject din wayannan suna amma ba shi bane topic abin da yasa nayi wannan magana saboda ya taso ne ya faɗa ya kore wannan a kansu alhamdulillahi mun gode za mu ɗauki abin magana zuwa ga malamin kuma da zai kare sunna shine shek afakallah shi ma na san an san shi amma ka'ida ne shi ma zai gabatar da kansa insha Allah na minti biyu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki ina mana fatan alkhairi tare da ah, malam mb alqur'aniyun wadda suke kiran kansu da ƙur'ani zalla wasu kuma suna kiransu da suna ‘yan ƙala-ƙato, don a fahimce su sosai. Su shi wannan zama da za a yi kamar yadda ka faɗa ɓangaren sunna da kuma ɓangaren ƙur'aniyun ko ‘yan kalakato. Insha Allah rabbi za mu fito mu mu kare sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam. ƙarƙashin littattafai guda biyu da Allah ya haɗa mu da su. shine ne ah, qur'anin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma za mu tabbatar da cewa lallai akwai wani abun da ake ce masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin Alƙur'ani. gwargwadon yadda Allah ta'ala ya yi ishara cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun turo muku shi kuma a tare da shi akwai maganganunsa za a yi masa biyayya za a ji su za kuma yi amfani da su wannan qur'ani ya tabbatar da haka alaji shi shi dan uwa idan an zo zai iya kokari ya kawo hujja dan ya toshe wannan magana ko kuma ya toshe mu ko ya tabbatar da cewa wannan abu babu shi babu wani abu in ba zallan alqur'ani ba to wannan eh, abinda zan iya faɗa kenan a nan ina ko wani ƙarin bayani kuma to bismillah To, uh, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode sosai, Shek Afakalla ya gabatar da kansa mun gode. Yanzu za mu shiga kan topic abinda za a tattauna, amma insha Allahu za ku ji zaƙin abin na minti biyar zuwa minti goma, amma ba zai kai ma minti goma, minti biyar, amma malami in bai ƙare sa ina gani za mu iya mu kai har minti bakwai zuwa takwas mu bawa malami. shi yasa za mu ɗauki magana zuwa wurin mb in allah yadda jama'a za ku ji akan me za a tattauna sha allahu ba na ba za ku ji kuma in an ji za mu kuma koma wurin shak afu akan allah ya tabbatar abinda shak mb ya faɗa haka ne ko ba haka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mb akan me za a tattauna in allah ya kai mu ranar ah, laraban Na'am, shi ka cire kan mute. Kafin in shiga magana kai tsaye duk da dai a gabatarwa ta na ce mu ba 'yan ƙato ba ne mu ba ta tatsina ba ne kuma wannan daga bakinmu ya faɗa muka faɗa cewa mu ba sunanmu ba ne kuma na san malam ya ji amma sai ya ƙara maimaita maganar to wannan ba damuwa a wannan sha'anin insha Allah amma dai abin da nake so in gaya wa duniya ba wani mahaluki mutum guda ɗaya a nan faɗin duniya da zai iya tabbatar da cewa wa'annan hadisan daga annabi suke babu shi babu wani mutum kuma babu babu shi a duran duniyan nan babu shi ba wani mutum ɗaya a duran duniyan nan da zai iya cewa Allah ya yadda annabi ya bi wasu littattafai bayan alkur'ani wallahi babu shi a duran duniyan nan sai dai kawai mutum ya yi kama kame ko ya yi wani ko ya kawo wasu dalilan da shi ma bai fahimci su ba. Hakuri, amma ko magananka kana nufin eh, hadisan da ake karantowa a ce annabi ya ce annabi ya ce duka ba ga annabi ba ne, ba annabi duka annabi bai ma san da su ba bai taba ganin su ba ba a kai gabansa ya tabbatar nasa ba ne ko ba nasa ba ne bai sani ba wa'annan sahabban da aka ce suna da daraja wanda muka ji sunansu a cikin wa'annan littattafan kamar su abubakar da umar da usman da aliyu su ma ba su san wa'annan littattafan ba ba su taɓa ganin su ba ba su ma san shi ba ga baki ɗayansu ba su taɓa ganin su ba kuma a cikin littafin hadisin zan tabbatar musu da haka Ah, a cikin littafin hadisi a cikin kace annabi bai san hadisi ba ba san hadisi ba hadisi babu kuma ka ce kuma a cikin hadisi kuma za ka tabbatar da hadisi ba hadisi ba ai shine illar ƙarya ai sai ka ji illar ka kawo ƙarya da gaskiya ka kawo ƙarya nan ka kawo ƙarya nan Za ka rinka warware kanka ne Za ka faɗi abu nan za ka yi gaba ka warware shi Za ka faɗi nan ka yi gaba ka warware shi amma kafin mu je hadisi zan tabbatar masa a ayal alkur'ani annabi bai san wani abu hadisi ba kuma ga satar amsa ma zan ba wa malam ba ma inda Allah ya kira wa'annan littattafan da sunan hadisi ma babu shi ma ga baki daya su littattafan ma sunan su hadisin ma baka iya tabbatarwa daga Allah sunan su ma kawai bari aiki da su sannan aikin da su ma ba ma za ka iya kawo aya ko guda ɗaya ba ya ta yadda a yi aiki da wa'annan littattafan babu wannan aya a cikin alkur'ani babu sai dai kuma wani za a kawo. maganganunka <laughs> yana da bin mamaki minti hudu na, tsaye da mintin ka minti hudu amma in ka ce wa'annan duka kaga misali alkur'ani ana fassara shi da hadisi kamar misali Allah ya ce mu yi sallah she ka duba alkur'ani ai hadisi ya nuna mana yadda za a yi sallah a alwallan ma da sauransu shin in ka ce duka babu ya kuke sallan da sauransu kuma ka ce ba wanda ya sai tabbatar maka da haka Bari baka sata amsa guda ɗaya tunda na ga kai min wannan magana ka ƙara nanata ta. Ba sallah ba ka ɗauki alolar da za a yi sallah da ita. Allah ce ya yi wa lazina amanu. Iza kuntum ila salati fagsulu haku, wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ruqusikum wa arjilakum ila alka'abain wa in kuntum junuban haru. to a haddi wannan Allah sai da ce ya ayyuhal lazina amanu Allah amanu ya kirawo akwai annabi Muhammad a cikin amanu to Allah sai ce su amanu in sun tashi za su yi sallah su wanke fuskar su suke fara yi to amma abin da nake so in gaya maka sarki zaki sarki zaki kana tare da ni abin da nake so in gaya maka an ce a shaƙa ruwa a hanci an ce a sa ruwa a kunne wa ya kawo wannan dokar wane ne ya kawo wannan dokar Allah da ya ba wa amanu umarni cayi su wanke fuskarsu su wanke hannunsu zuwa gwiwar hannu su shafi kansu su wanke kafarsu sai aka ce a shaka ruwa a sa ruwa a kunne wa ya kawo wannan dokar doka ta Allah ce alalahul khalqu wal amru doka ta Allah ce halitta ta Allah ce wa ya kawo dokar kuma Allah annabi zai tsallake dokar Allah ne don haka ba abin da nake so in gaya maka sarki zaki hmm. sallah azumi zakka hajji duk wani aure duk abin da ka sani topic ne ka samu ranar da kake so kowaye ka kawo shi ka zaɓi topic ɗin da kake so ko kan sallah amma abin da nake so in gaya maka yanzu ba wanda zai iya tabbatar ma da bin wa'annan hadisan ma tukunna bare ma aje magana da aiki da su ai sai sun tabbata za a yi aiki da su abin da bai tabbata ba za a yi aiki da shi ne to ka tabbatar da su zaman su ma hadisan su zauna da gindin su ka tabbatar da shi sai sun zauna da kafar su sannan za a yi aiki da su to a kawo mahalukin da zai tabbatar da su ko aljani ne mun gode shek Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai ka samu minti takwas alhamdulillah to za mu ɗauki abin magana zuwa ga shek afakalla shek afakalla ga malam yan biya nuna wai hadisai ka dai ji shi ne ba wanda ya tabbatar masa cewa maganganun annabi sallallahu alaihi duk hadisai kabga ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Umar dukka da Aliyu ba wanda ya san ya tabbatar ma da to bismillah shek afakallah to bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sarki zaki Allah ya saka wa yanbi da alheri amin yanbi na gode maka sosai lalle ka ƙara fito da kan abubuwan fa yadda ya kamata Allah ya saka da Alheri. to ai kai kana neman ko da aljami ne to alhamdulillah ai kana tare da dan adam wanda zai kuma tabbatar maka da waɗannan yanbi mm. da Allah bari tambaye ka ka san Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ka ko ba tambaya ne ka yi maganar ka ka bari sai ranar da za a gwada karfi amma yanzu ba ta filin tambaya ba ne ka yi bayanin ka ba filin tambaya ba ne. bismillah shaka fakalla to shi kenan na so da ya bani amsa na gode wa Allah to amma alhamdulillah wanda kake magana da shi insha Allah rabbi yana da qur'ani a zuciyarsa nan ba ni bukatan bude qur'ani ba ni bukatan kuma in nemi alarma alhamdulillah to ka ga na cancanci in tattauna da kai yasa na faɗa wannan ina faɗa ne ba alfahari ba don godiya wa Allah da kuma tabbatar maka cewa lalle sha Allahu rabbi za mu tabbatar maka a Qur'ani abadan da kake kore su da wanda kake tabbatar da su kuma abinda nake maka addu'a akai Allah isa ka zo da kyakkyawan zuciya domin ka ji gaskiya ka kuma ɗauki gaskiyan kuma ka yi ta bisa ga imani tare da cewa lallai za ka yi aiki wa addinin Allah kuma sannan yan abin da nake maka fata shine ina maka fatan alkhairi insha Allah rabbi sarki zaki ni ba san in yawaita magana domin dan so a ce sauran lokaci na din ma a bashi ya ƙara yin bayani domin tana taimakawa ka mi a bashi ya ƙara yin bayani kana eh. ya kore wasu a ah, zance tun kan alwala har a zo a yi sallah ya nuna cewa wayannan duka ba umarni ba ne na Allah ma balle ma ya zama umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo cikin Qur'ani ga kan da Allah ya ce a yi alwala to amma wannan hadisai da ake magana annabi ma bai san da su ba balle annabi ya canza wannan umarni na Allah shin maganansa da yake faɗa fa yana da hatsari ko dai a'a maganansa hakan ga baki ɗaya ba ma maganansa ba da'awar tashi ce ga baki ɗaya hatsari take da shi kuma da'awa ce ta rugurguza addinin musulunci da'awa ce tsantsan kafirci ba da'awan musulunci ba ne kwata-kwata da'awa ce ta karyan bin Allah da'awa ce ta karyan bin Qur'ani da'awa ce ta waɗanda ba su san Qur'anin ba ba su fahimci Qur'anin ba kuma ba su fahimci larabcin alƙur'anin ba ba su kuma san annabi Muhammadu ba ba su kuma san Allah ba kuma ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da'awa ce ta ikirarin Qur'ani amma nesa suke da Alƙur'ani tsakaninsu da Alƙur'ani Qur'ani yana gaba su kuma sun yamma yamman ma ka ƙara mata inci ko ka ƙara mata kilomita tiriliyon wajen faɗin su rabansu da Qur'ani ba su da alaƙa da Alƙur'ani kwata-kwata ba su da alaƙa da Alƙur'ani yawwa eh, amma shi ta ce ba su da alaƙa da Alƙur'ani kuma ga Alƙur'ani kuma yake karanta to ai ya so tari mutum yakan yi ikirarin yana tare da haka din amma ko ba haka bane ai Allah ya ce qul al qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ko bana ba ku labarin wanda suka fi lalacewan aiki ba alladhina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya sune waɗanda aikin su ya lalace a rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su kuma suna tsammanin cewa su kyakkyawan aiki suke yi wannan suna nan qur'ani ya faɗa ya sake cewa afaman zubyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat Allah yace afaman zubyina lahu su'u amali yanzu wanda aka kawata masa mugun aikin shi fara'ahu hasanan sai ya ganta kyakkyawa yana ganin me kai yake fa inna Allah yudillu man yasha Allah yana badda wanda yake so yadda ya wa yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya so fala tadhhab nafsuka alaihim hasara kar ta kanki ta sa ranka ta tafi akan su cikin hasara don haka a nan a kurguje abinda nake so in tabbatarwa duniya ta sani cewa kowai mutum zai iya faruwa da abu amma ba ya tare da abu mutum zai iya zuwa gidanka ya ce shi ɗan gidan ne amma ba ɗan gidan ba mutum zai iya cewa shi abokinka ne alhali abokin ba ne don haka ikirari daban tabbacin hakan kuma daban duk da wannan abubuwa da ya faɗa ni ina da ta cewa Allah ya sa ran da za a yi mukabala ko da yanzu ba da zai yadda in mai tambayoyi akan ayoyin da ambata mu shiga mu wargazo abubuwan da ya faɗa din to amma ya ki ah. yawa to ne yake roƙo ina zuwa ina zuwa eh, to sauka to abin da ni nake ganin shine wato a cikin maganganunsa ko a yanzu da dan masa tambayoyi billahi alladhi la ilaha illa huwa in dai qur'ani gaskiya ne ba zai iya amsa su ba kuma in ya amsa ya rusa ya rusa da awai ai ko kana da kana da minti uku ina so in doki minti uku ka shiga wani wuri shiga wuri eh, kaga ko yanzu ma ga su eh, bolara shek ba ta da sauransu kowa yana gani yana da maganan fada yasa wani tambaya ta hankalinka ga irin irin su tayar da na magana su ka yi akan haka yi akan haka abin da muke so ne shayi wannan minti ukun ka mun tsayar da shi kamin ka ci gaba maganan da ya faɗa ya yi wani, wani ikirarin wasu abu to ikirarin wannan abin da ya yi nan nake son kaɗan shafa mana kai na san lokaci ba zai baka dama ba ya ce wai eh, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa wai annabi kan kansa bai san da su ba sa'annan kuma sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman duka ba su san da su ba shin shai hankali na ɗauka a ce wani mutum ya yi magana kuma bai san da maganansa ba shin wannan magana muke son shai ka shiga ciki kana ji na muna ji na ji shi duka. ai ba shi ne ba ka kama ɗaya daga cikin point din shi ne wannan zamu ce this is one out of many ɗaya cikin abubuwa da yawa da ya faɗe su wadda mu muna da abun cewa akai to ni yau ai ba ranar mukabala bane da na masa tambaya ma yace a to dan yi tambaya ne to kaga ya hana a yi tambaya to ni kar a ce komai na ji duk abin da aka faɗa ba zan ce komai ba yanzu yawwa ba zan ce komai ba duk abin da ya faɗa in Allah ya sanar da ni ina da ta cewa amma yanzu ma da zai taimake ni ni a cikin mintocin in masa tambayoyi kaɗan da zai taimaka mu da ina so masha Allah masha Allah alhamdulillah jama'a Kundeji a ah, za a tattauna a kai amma kan haka ah, ina gani adalci ne mu kuma ba shi mb minti biyu kacal kai wuce minti biyu yana da abun faɗa nan kuma ba ma shek afakalla minti biyu insha Allah shi mu yi sallama Allah ya kai mu ranar laraba karfe goma sha biyu daidai na rana agogo na Najeriya wanda za a yi wannan zaman muƙabala insha Allah amma kan haka MB kana tare da minti biyu kai ka cire mute minti biyu kai magana da za ka faɗa kai sallama kuma na'am eh a takaice sarki zaki na ji maganganun da malam afakalla ya yi kuma ina masa fatan alkhairi eh amma ni dama a da'awanmu ba ma cewa da ɗan izala ko ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a kafiri ko da awa kafirci mu ba ma yin wannan amma dalilai suke gwada cewa wane ne ba kan daidai ɗin ba kamar yadda ya faɗa mun Allah ci Allah uh, uh, uh. network gum mb ya kawo masa matsala eh network gum mb yawa aha ana jina bismillah yawa mu a da'awan mu ba makafirta wani ko dan izala ko dan dariƙa ko dan shi'a duka da'awan mu ba ma kafirtawa sai dai lokaci ko kuma dalilai su za su nuna amma mu a gurin mu dan izala dan dariƙa dan shi'a da koma waye mu duka mu musulmai ne a gun ba ma cewa da wani kafiri ko da awak kafiri zina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahu wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaqqu min rabbihim Allah ce abinda aka saukar wa annabi Muhammad shine gaskiya kai kuma ka ce da'awar wannan abin kafirci ce to amma Allah ya kai mu rana kamar yadda ya faɗa duka tambayoyin da yake tare da su ya tara su inda zai nemi taimako daga nan guraren su ya nemo taimakon ya haɗu Allah da ya ba mu rai da lafiya kuma ina so sarki mu san lokacin awa nawa ne tattauna wannan saboda dalili wayar da nake amfani da ita samson ne san za ta iya ɗaukar jura wannan awannin Eh. ka gane abin da nake nufi eh, saboda hali na rayuwa insha Allah karatun kai da shi duka tsakanin kai da shi awa ɗaya ne kuma mu bude layi minti talatin to insha Allah za ta rike saboda samson nake amfani da shi eh, saboda sani in ba zai ba ina da wani wayar wanda sai iya tura maka shi sai ka tura link su wannan zai rike ko awa uku ne wannan yawa amma in yawwa ita wannan saboda ta fi ba da abin da ake bukata network ɗinta da ƙarfi da sauransu amma dai abin da muke gaya musa cewa na gaya man na ƙara nanatawa ba wanda zai iya kawo dalili ko guda ɗaya na bin hadisi babu shi babu shi wannan dalilin na bin wa'annan hadisan babu shi ba wanda zai iya kawowa amma dai Allah ya kai mu rai da ya ja ya ja mun gode Uh, insha Allah shak kalla kai ma kana da zance da zaka yi na minti biyu kuma ka yi sallama in Allah yarda. Ah. In ci gaba? Eh bismillah bismillah. To abinda zan ce a nan ina godiya MB. Ka yi haƙuri da abubuwa guda biyu. Abu na farko an samu tsaiko da naso in ba da uzuri sakamakon ban fito da wuri ba muna hawa mimbari karfe sha ɗaya da minti hamsin ko kuma dai sha biyu saura kwata wani lokaci mun gama makara da karfe sha biyu mun fara hudu ba mu idar da sallah kafin sha biyu da rage to wannan rana da aka sanar ban ji ta sosai ba da na so a gyara da haka duk wanda bai ganni ba ko bai gini ba wannan shine lalura ɗaya kenan na biyu in ka ji kalma ta tayi raɗaɗi to kai haƙuri amma babu wata abun da zan faɗa face sha Allah rabbi zan iya kare kaina a kanta kuma a aƙidar mu mu musulmai tun da kai da kanka ka jawo aya allazina kafaru wa saddu an sabilillahi ina tsammani ita ta kaja da kuma kul ya ayyuhal kafirun yana tabbatarwa cewa akwai kafirci kina kuma mutum yana iya zama musulmi kuma daga baya zai fita a musuluncin da kansa wannan ayoyin alkur'ani sun tabbatar da haka to amma mu a aƙidar mu ba ma cewa wane kafuri ne direct sai dai mutum ne aiki kaza da wanda ya aiki kaza ya kafurta ma ba ma kafurta musulmi ba ma wannan aƙidar mu kuma kafin mu kai mai da mutum ya ce masa wani kafuri ne sai an sa masa dokoki ɗai ɗai ɗai har guda biyar wanda muke ce musu bawabi'u takfir wato ka'idodin kafurcewa in mutum ya yarda kafin nan ya kafurce wanda shine aƙidar da take dauke a musulunci kamar yadda kace ku baka kafurta kowa a'a mu ba mu muke kafurta ba Allah ke ke kafurtawa kuma mutum ke ke mai da kansa kafirin gwargwadon aiki shi alal misali mutumin da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya zagi Allah ko wanda ya zagi Qur'ani ko wanda ya yarda da abinda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kamaci abinda da manzon Allah ya zo da shi wannan kafiri ne Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum wa'ancan da suke jin cewa su musulmai ne da yasa suka zama kafirai saboda su din nan sun kyamaci abinda Allah ya saukar ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahbata a'malahum sai Allah ya lalata aikin su kaga lalacewan aiki to kaga gwargwadon abin mutum yayi gwargwadon abin da za a masa hukunci a kai kenan ka iya ganin mutum ya ƙi yin sallah to kaga wannan ya kafurta da sauransu da aikin mutum ke da shi ba muna kai tsaye mu ce wai wani kafiri bane ba mu da wannan kuma abu na ƙarshe da nake so in faɗa shine ranar da duk zamu tattauna ina fatan a kiyaye waɗansu abubuwa da na ambace su a wancan lokaci duk da ni na san kamar na cinye lokaci na ko sarki zaki eh ka cinye lokaci da ya kamata a yi hakuri shi nan barin tsaye haka sai ranar in Allah da za mu ƙara tattaunawa Allah ibamu ta Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salatu wa jama'a alhamdulillah mun gode mu mallumma wanda ke kan Kur'ani zalla kuma akwai abin da ya kamata a kiyaye masa wannan doka ne tun da baya so shine ya ce ba kiransu Kur'aniyun kuma ba kiran kiransu ƙato. saboda su ma a cikin akidansu ba su kiran wani su ce ai kai dan izala ne ko kuma kai dan kaza ne su sun gwammacewa su kira ka musulmi alhamdulillahi tunda abin da shi ma baya su ya kamata a yi kokari a kiyaye masa duk wa'annan ababa alhamdulillahi in Allah ya kai mu ranar laraba za a yi wannan zama kuma wannan zama da rana za a yi sa karfe sha biyu daidai za a zauna karatun da budilahi layi kacal ba za mu wuce awa biyu ba in Allah ya yarda mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi malam MB mun gode maka Allah ya saka da alkhairi shaqafakallah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah kai mu wannan rana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala